Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashi a garin Bauchi da ake kira Halliru Abdullahi da Allah ya bashi fasahar kera mota wanda har an gwada ta ta yi tafiyar kilomita tsakanin 100 zuwa 150 a wancan shirin kun ji yadda halliru ya bayyana yadda ya fara aikin da kuma nasarar da ya samu yau za mu ɗora inda za ku ji cewar ba wai mota kawai matashin ya ƙera ba domin yanzu haka yana shirin haɗa jirgin sama ga dai abin da ya shaida wakilinmu ibrahim malam goje shin baya ga ita mota din kana tunanin ci gaba da faɗaɗa wannan basira ta ka fannin kere-kere zuwa wani abu kuma daban eh zahiri baya da wannan mota ina da burin yin kere-kere kamar irin su samar da wutar lantarki ta hanyar iska da samar da wutar lantarki ta hanyar safe running sannan kuma yawon ta fannin wutar lantarki kenan sannan ta fannin kere-kere akwai burina na ina so na yi jirgin sama kuka kala guda uku ma wanda nake da burin zan yi su kala daban-daban hmm. da kai maganar jirgin sama akwai bayanan da na samu tun kafin zo gare ka cewa jirgin saman kan da kai kama taba gwada tafiyarsa da tashinsa har kafar gaba ta fara daga ta fara cirawa sama hmm. ina gaskiyar wannan magana eh zahiri na yi jarabawa na wannan jirgi din da na hada wanda ake kiran jirgin sunansa hand glider so lallai na yi tafiya da shi a ƙasa na ɗan yi gudu da shi sannan abin da ya ni yunkurin tashi lokacin ma injin ya ɗan kasa saboda na yi amfani da ƙaramin inji ne to amma da allah bangiji ya sa na yi amfani da injin da ya fi shi in allah yadda zai ɗaga sosai ma in na fahimce ka kana nufin wato ya zuwa yanzu dai wannan aiki da kai yayi nisa har ma ka fara gwada tashin shi jirgin da ka fara kerawa kenan Mm, aiki ya yi nisa sosai ma don lokacin da na yi test ɗin wannan jirgi ɗin a cikin kashi goma na yi kashi bakwai na shi haɗa wannan jirgi ɗin mai suna hangileda. E eh, zuwa yaushe ne kake tsammani kammala aikin da kake yi har kuma ka gwada shi ka tabbatar da ya tashi? To abin da ya hana shi tashi har zuwa yanzu ba wani matsala ne ba illa matsalan kuɗi saboda akwai kayan da nake so in saya wanda zan yi amfani da shi. amma kasancewa ba da shi a yanzu sa na jinginar da aikin zuwa wani lokaci muga abin da Allah zai yi akwai ma'aikatu da hukumomi na gwamnati da yawa da suke da alhakin kula da masu fasaha irin ka menene kake son ya za ka yi amfani da wannan kafa wajen kira gare su su zo su taimaka maka su karfafa maka gwiwa kiran da zan yi ma wa'annan kafofin shine um, akwai ire-iren mu wanda muke bukatan tallafi da taimako wasu sun bayyana wasu ba su bayyana ba to da muka riga muka fara bayyana kanmu muna neman a kawo mana ɗauki domin mu samu mu da wannan abu shin a baya ka yi ya tsawon karatunka hadiru ya yanayin karatunka tun daga matakin firamare zuwa sama ka yi karatu mai tsawo ban yi karatu mai tsawo ba na yi firamare na yi sakandare to allah cikin ikonsa dai a iyaka da abu abin kenan matasa 'yan uwanka kuma ba kana da wata shawara gare su masu musamman masu sana'ar hannu musamman kuma masu sana irin wannan eh, ina da shawari ko kira da zan yi musu akan um, duk wanda Allah ubangiji ya hore masa basira irin wannan yana da kyau ya fito ya gwada kansa domin ya bada nashi gudumawar saboda a kashe a rage zaman kashe wando hakan nan saboda yawanci mutane ana nan ba abin yi yawa ta kamata mu samu mu dogara da kanmu injiniya hallo sashen hausa na radio france yana godiya allah ya kara basira ni ma na gode allah ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo na faransa wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris yanzu kuma za mu je ga mai gidan wannan matashi mr emmanuel onoja wanda ya tsokaci kan yaron nasa kana da yara da yawa a ƙarƙashin ka me za ka gaya mana akan shi wannan yaro halliru ah, menene wani irin ya za ka bayyana shi a matsayin mai basira mai fasahan kirkiro abubuwa a ƙarƙashin ka eh, na gode wa Allah tun da wannan yaro ya zo gare ni a nan wajen ga ya hada wannan ya hada wannan ya hada wannan na san cewa to Allah yi gagararren yaro a nan wajen to wata rana kawai sai na ga ya hado ina kan hada abu ya na ce me wani abubuwan ya ce insha Allah sai hada moto ne to ana na ana na sai hada mota sai nuna mu to don haka ina farin ciki na gode wa Allah da Allah sa yana karkashi na ya fitar da wannan Allah ba shi wannan wannan yayi kuma bai da renin jama'a kuma ga kawai kowane lokaci ba shi da wani damuwa farin ciki ne kawai a cikin sa kowane lokaci kamar ko manyan shi da kuke nan wani irin taimako kuka bashi a lokacin da yake gudanar da wannan aiki na hada mota babban taimakon da muka bashi cewa kwarin jiki na ta insha Allah wata rana sai ka je har kasan waje akan wannan sana'a babban kwarin da bashi ga eh, don haka bai gajiya kowane lokaci yana kan basira ya ce wani lokaci in na yi rada shi wani lokaci in ya kasa yin abu ya yi wani abu in ya sa rai in ya sa rai in ya je gida in ya kwanta can ya tashi zai yi tunanin me zai yi da wani abu ya zai yi wani abu kullum haka ne a gabansa ni za ka gaya wa iyayen yara da suke barin yaran su ba sa koya musu wasu sana'o'in hannu wani karfin gawa za ka ba su saboda ga shi wannan yaro ya zo kuma ga irin basira da yake nunawa cikin ayyukansa na yau da kullum Eh, sauran jama'a da iyayenmu gaba daya abinda nake son kowa ya sani sama ne ya canja kowane yaro a sa shi yadda zai fahimci gaba yadda zai ji dadin al'amarinsa a duniya saboda yanzu ba saman banza kamar shi haduru kana jin mamakin irin basira da yake da ita irin abubuwan da yake kirkirowa tunda ka ce a baya baka taba samun wani yaro a karkashin ka da ya zama yana kirkire kirkiren abubuwa kamar shi Haliru ba a ba ce komai kamar da na maimaita gaskiya abun ya ba mamaki in dai ya sa in ka gan ko radio ko radio in ka gan shi a waje tun lokacin bai hada mota ba ko radio ya bati ko mashin don ya bati nashi da yake hawa ne ban gaina mai ka mai gyara ba shi yake bubudewa gaba ɗaya hahaɗa. Daga Mr. Onoja sai kuma wasu waɗanda suka ga wannan ci gaba da wannan matashi ya samu kuma ga tsokacin da suka yi a kai. Sunana Haruna Adamu irin waɗannan matasa abu ne da ya kamata gwamnatin tarayya ta rungume su hannu biyu-biyu ta jawo su kusa da ita ta rika tallafa musu da irin abubuwan da suke kamata sannan ko bayan sun irin waɗannan abubuwa din a sama musu kasuwa inda za a rika sayan irin waɗannan kayayyaki din domin abubuwan da ya rage namu shine yadda za a mai da shi na zamani ba wani abu ne kuma irin wannan dama dole sai gwamnati ta shigo irin waɗannan abubuwa din tana tallafa musu da kayayyaki irin na zamani wanda zai mai da su kamar na ko ina ma wanda zai iya tinkawo da ko ina ne ba wai kawai ya yi wannan a yaba masa a baki na amince da shi ba tilas ya kamata a bashi dan kudade da zai samu na karfafa masa gwiwa ya ci gaba da fada da irin waɗannan abubuwa din kuma ana taimaka masa da injina wanda za su rika sarrafa masa irin waɗannan abubuwan cikin sauki da gaggawa ba tare da ɓata lokaci kaga abin da zai ɗauke shi wata biyu in an tallafa masa irin waɗannan abubuwan a cikin sati biyu sai ya yi shi to kaga dole na baya ma za su yi a irin waɗannan abubuwa din don muna da irin waɗannan matasa din masu fasaha da basira ni ce Jennifer Mark Yarima daga Bauchi gaskiya a wannan gefe ina so gwamnati ta fito saboda ta tallafa ma irin wa'innan yara saboda mun duba mun gani ba wani makaranta ya je ko wani abu ba amma gashi Allah ya sa shi ya bashi basira inda zai kera mota to gaskiya wannan abun alfa'ari ne saboda haka ina kiran gwamnati ta ringa duba shiga wurare suna fito da irin wa'innan yaran a tallafa musu da abin da ya kamata da kuma na'urorin zamani wanda zai taimake su saboda su kara ƙara ƙwazo akan wannan sana'a na hannu da suke yi sannan kuma zai taimaka sosai ta wurin gidaje zai rage zaman banza assalamu alaikum sunana kabiru aliyu zada daga bauchi ya kamata a dubi irin wannan shi matashi da yake da wannan basira domin a samu zakulo irinsu akwai irinsu da yawa a najeriya allah ya bamu su masu basira a sanya su shi kamar ya zamanto jagoransu wajen yadda za su hahada irin waɗannan motocin domin gaskiya najeriya idan ka dubi irin tsaranta duk da tana kokarin cika shekaru 59 irin su indiya da brazil wadda yanzu sun yi nisa sun bar mu a wajen kere-kere kuma gwamnati ya kamata ta yi la'akari da wannan domin zai taimaka ainihin wajen ci gaban ƙasa akwai babban ƙalubale a gare shi kada ya zauna ya ce yana jira sai gwamnati ta zo ta ba shi tallafi ya ci gaba da jan hankalin matasa irin su yana ƙoƙarin yi irin wannan a hankali wata ranar allah ya taimake shi gwamnatin za ta waiwaye shi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin injiniya halliru abdullahi da ke garin bauchi da sauran waɗanda suka yi tsokaci kan shirin da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu Ibrahim Malam goji da injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.